بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya ta asabar safiya ta tara ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 27 ga watan daya a shekara ta 2018 miladiya da izinin allah madaukin sarki a darasi da muke gabatowa a kowace safiyar asabar da lahadi a littafin muwatta wallafar malik ibn anas imamu la'ima imamu darul hijira riwayar yahya ibn yahya al-laisi tariqar ubaidullah ibn yahya al-laisi za mu tashi a darasi na 171 kuma muna cikin kundi na 17 shine kitabu ya kundi da yake magana kan abin da ya shafi hukuncin hukunci na azumi muna babi na hudu muka kammala za mu shiga babi na biyar kenan wannan babi na biyar a kitabu siyam shine babu ma ja'a fi rukhsati fil qublati lisa'im babu ma ja'a fi rukhsati fil qublati lisa'im babi da ya zo zai yi magana akan abin da ya shafi fi rukhsati sassauci da sauƙi da aka yi fil na a yi sumbanta mata ta sumbanci mijinta miji ya sumbanci matarsa lissa'imi ga mai azumi ma'ana sumbanta ga mai azumi menene hukuncinsa a shari'a ina fatan mun fahimci wannan da kyau a wannan babi na biyar sai malik ibn anas ya yi bayani a matashiyar babi din ya ce an yi sassauci ya ce babu ma ja fi a kan sassauci da aka yi fil na sumbanta lissa'imi ga mai azumi sai kuma ya biyo shi da babi na shida babu ma ja fi tashdidi fil qubulati lissa'im babi da ya zo magana kan tsanantawa da aka yi A dangane da abin da ya shafi sumbanta ga mai to za mu fara karatu a babi na biyar inda malik ibn anas ya ce babu ma ja'a fi rukhsati fil qublati lis babu babi da yazo zai magana akan abin da ya shafi qubla sumbanta lis-sa'imi ga mai azumi menene hukuncin sa duk da akwai sassauci da aka yi a ciki qala haddathani yahya malikin an zaid bin aslam an ata bin yasarin أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل وهو صائم فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسوله صل... لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة ووجدت عندها رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذه, ما لهذه المرأة فأخبرته أم سلمة رضي الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك فقالت قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله wa a'lamukum bi hududi qal yace babu ma ja'a fi rukhsati babu da izini bayani kan abin da ya shafi sauki fil qubulati na sumbanta da sa'imi ga mai azumi an yi sauki mai azumi ya sumbanci matarsa ko mata ta sumbanci mijinta a halin suna azumi aman da sharuba qala yace haddathani yahya an malik yahya ibn yahya al-laythi al-masmudi al-andalusi ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas yahya ya rasu a shekara ta 234 an malik daga malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijra alimul madina wa muftul haramain ya rasu shekara ta 179 an zaidu bin aslam daga zaidu dan aslam daga zaidu dan aslam ya rasu a shekara ta 136 ana kwa bin yasarin daga akwa'u dan yasar Akwau dan yasar yace anna rajulan kwabbalan ra'ata huwa huwa sha'im lalle wani mutum ya sumbanci mai ɗakinsa yana azumi ya sumbanci mai ɗakin yana azumi fi ramadana a cikin watan ramadana فوجد min ذلك وجدا شديدا ai da ya aikata haka fa waje da min zalika sai ya samu ta sanadiwa wannan sumbanta mai ɗakin shi da sai ya samu wajidan damuwa shadidin mai tsananin gaske ya damu sosai da sosai fa arsala mar'atahu tas'alu lahu an zalik sai ya tura mai ɗakin nashi ta je ta yo mishi tambaya dangane da wannan abin da ya aikata sai ta tafi fadakhalat ala ummi salama sai ta je wurin ummu salama mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi shine ma'ana zaujin nabi sallallahu mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakarat laha sai mai ɗakin nasa ta kwashe wannan bayani gaba ɗaya ta zayyana ma ummu salama fa akhbarataha ummu salama sai ummu salama mai ɗakin manzan Allah sallallahu sai ta ba ta bayanin annan rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yuqabbilu wa huwa sha'ib yana sumbanta iyalinsa a lokacin yana azumi farajat sai matar ta dawo gida fa akhbarat zawjaha bidhalik sai ta zayyana wa mijinta wannan amsa da ummu salama ta bata fa zadahu dhalika sharra ai sai wannan amsar ta ƙara mashi damuwa sai wannan amsar ta ƙara mashi damuwa ta wata fuska waƙas ya ce lasna misla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai mu ba kamar ma'aikin Allah ba ne saboda Allahu yuhillu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam sha Allah yana halatta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana halatta ma manzonsa sallallahu alaihi wasallama yana halatta mashi ma sha abin da ya ga dama takan yi wannan sumbantar yana cikin abin da Allah ya halatta maza Allah shi ya yi kun ji ta inda ya samu damuwa kenan ta inda ya sami damuwar kenan a timar atuhu ila umu salama daga nan sai mai ɗakin nashi ta sake dawawar wurin salama dawa na biyu kenan فأخبرت فأخبرته فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تتداو ولو أم سلمة أداوة دتي سيتساو من الله صلى الله عليه وسلم ينانا ينا أم سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يتنبي أم سلمة يتشي ما لهذه المرأة وأنما ما تركم ومي كتفادئتها وأنما ما تركم me ke tafa da ita me ya same ta fa akhbaratu ummu salama sai ummu salama ta bashi labarin abin da ya faru ai ta ce ta zo daga da farko ta yi tambaya akan abu kaza na ba ta amsa sai ta sake dawowa kuma ta ce ga abin da mai gidanta ya faɗa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu ya ce ala akhbartiha anni af'alu thalik Allah akhbartiha zalik haka na ku yake ko Allah eh ban ji ba naka Allah ne kenan alif amin shadda na wani kuma ba amin shadda ba ka shi ma ne kenan nawa Allah ne Allah akhbartiha duk kusa ma'ana su da duk kusa ma'ana su da Allah akhbartiha ashe me ya hana baki bata bayanin anni af'alu zalik ni ina aikata haka ba Allah kenan ala akhbartiha ashe baki ba ta bayanin ba anni af'alu zalik ni ina aikata haka baki ba ta wannan amsar ba faqalat sai ummu salama radiyallahu anha ta ce qad akhbartuha tabbas na ba ta bayani fa zahabat ila zawjiha fa akhbaratu sai ta koma wurin mai gidanta ta bashi amsar da na bata fa zadahu zalika sharra sai hakan ya kara mashi matsananciyar damuwa wa ya ce lasna mithla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai mu ba kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne, Allahu yuhillu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam masha Allah yana halatta wa manzansa irin abubuwan da ya so, to takan yi wannan sumbantar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake iyalinsa a lokacin yana azumi yana cikin abubuwan da Allah ya halatta wa manzansa shi abin ya dauka kenan fa ghadiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma ake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yi fushi akan haka wa qala sai ce wallahi ina rantse muku da Allah inni la'atqakum lillah inni la'atqakum lillah lalle ni din na fi ku jin tsoron Allah wa a'lamukum bi hududi kuma na fi ku sanin dokokin Allah kulwar da ke ko to mun sha maimaita ire-iren waɗannan abubuwa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yakan damu idan shari'a yayi bayanin hukuncin shari'a sai ka ce wannan ya bantu da shi sai ka nuna wannan abun ya kebantu da shi kai ba kama kai ba a wannan kake ba to annabi sallallahu kuma yakan yi bayani domin a fahimci cewar al'amuran nan daidai wa daida ake yadda aka ɗora mashi haka aka ɗora mana yadda aka ɗora mana haka aka ɗora mashi bambancin da ke ciki na wanda shari'a ta ware ta ce wannan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kaɗan ne jiddan kaɗan ne sosai da sosai akan abin da ya shafi sauran abubuwa da ya zamana an yi tarayya ta bai ɗaya na fata kun fahimci wannan da ke ku daga cikin abubuwan da aka ware aka ce wannan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ai kaga akwai wa mu'minatan in wahabata nafsu halin nabi in arada nabiyyu an ha khalish tallaka min dunil mu'mini wannan kai kaɗai aka ware a wani to za ga abubuwan da shari'a ta ware mu annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama da ban suke kuna ji da ke ko amma dai asali na shari'a abin da aka umarci annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama, an umarci sauran al'ummarsa wa ma bi qad khutiba nabiyyu ta'mimu fil madhhab sunni haka mai maraqis saudi fada yace wa ma bi kada khutiba nabiyyu duk abin da aka yi wa aka aka umarci manzan Allah sallallahu ta'ala wasallama da shi amimuhu wannan abin ya gama kowa da kowa fi mazhabi sunni wanda ita ce mazhaba ta ahlus sunna cewar ya gama kowa da kowa to amma kaga shi ya sallallahu da zara an ce mun dauka wani ya takaito gare ka ne sai da mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ku duba ku ga abin da ya faɗa ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah inni la atqakum lillah Lallai na fi ku jin tsoron Allah wa kun bi hududi kuma na fi ku sanin dokokin Allah subhanahu ta'ala amma a duk da haka yake sumbantar iyalinsa to amma ku lura wa a'lamukum bi hududi na fi ku sanin dokoki iyakoki da Allah madaukin sarki ya ya shimfida za mu zo kan bayanin da izinin Allah ta'ala nan gaba kaɗan قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت قال وحدثني عن مالك عبيد الله بن يحيى الليثي يجي وحدثني عن مالك ubaidullah ibn yahya al ya ce, yahya ibn yahya al-laysi ya karanta da ni wani daga malik ibn anas an hisham ibn urwa daga malamin malik shine hisham ibn urwa ya rasu ya karata 145 ko 144 an abihi daga baban hisham shine urwa kenan shine urwa shine urwa ibn zubair ya rasu ya karata 94 yana cikin kibarut tabi'in shi babansa urwa yana cikin kibarut tabi'in saboda mai yake cikin kitabun abin da kibaru tabi'in manya-manyan tabi'ai saboda magana ibn hajar da yi magana cikin a takare cewa dukkan sahabin da ya tabi'i da ya rasu ƙasa da shekara ɗari to yana cikin manya-manyan tabi'ai bai fahimci magana ta da ke ko tabi'ai ɗin mataki bayan mataki ne daraja ne bayan daraja to manyan tabi'ai su ne waɗanda suka rasu kafin shekara ta ɗari da hijira waɗannan a tabi'ai su ne manyansu waɗanda suka rasu a shekara ta ɗari abin nan kafin shekara ɗari da hijira sai da ibn musayyab ya rasu shekara ta casa'in da hudu ah, wannan urwa ibn zubair shekara ta casa'in da hudu to za ga shekara casa'in da hudu da biyar da shida ƙasa da shekara ɗari dai wannan a cikin tabi'ai yana nuna manya ne a cikin tabi'ai da domin sun samu sun yi karatu mai zurfin gaske a gaban sahabbai kun gane ko duk da cewar wani tabi'i shine wanda ya haɗu da sahabi ku lura da kyau tabi'i shine wanda ya haɗu da sahabi wannan shine to amma ai akwai haɗuwa akwai kuma karatu ku lura da kyau ko so akwai mataki bayan mataki akan haka an aisha ta umar mummini daga aisha uwar mummini ta rasu shekara ta hamsin da bakwai radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda annaha qalat ita Aisha ummul mu'minin ta ce in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yuqabbilu ba'd azwajihi wallahi yana sumbantar wasu daga cikin iyalinsa wa huwa sha'imun a lokacin yana azumi thumma dhahikat da ta bada amsa kuma sai ta dariya da ta bada amsar sai ta yi dariya aisha radiyallahu anha ta ce in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan in ba za ka fassara ta da cewar in manzo sallama ya kasance ka ɗauka a matsayin in in ce a shartiyya ba in ce mai ma'ana sharɗi ya ce in dai ka zo wurin nan to sai nema kaza ko in dai ka aikata kaza to zan baka kaza in dai ka je inda na aike ka zan baka kaza kaga in shartiyya kenan an sa sharɗi in dai ka haddace izufi biyu a hutun nan to zan sai maka keke to kaga in ka haddace in ita ce sharɗin abin da aka sharɗi a kansa shine mai haddace izufi biyu sakamakon sharɗin fa za ka sai mai keke ina fatan hausa ta ɗan taɗan fito to wannan in ɗin ba irin ba sharɗiyya ba ce in ce al-mukhaffafa min as asalinta ce asalinta In na ce sai aka rage ma sai aka cire shaddan sai aka bar in din sukut din shine idan ta zama irin wannan akwai iskal akwai in allati ta amalu amalu laisa kamar yadda ka san laisa kana korewa da ita haka ce hakan nan in ita ma ana korewa da ita in ana illa nazir in ana illa nazir ai ma ana illa nazir to haka in ce ai aka rubuta ko in ana illa nazir ni ba kowa ba ne kaga ba korewa ce illa nazir sai mai gargadi domin ita suke kira da in allaci ta amalu amalu laisa in wacce take yin aiki irin wacce laisa ka sani take yin aiki to domin a bambanci wacce in da muka ambata yanzu allaci ta amalu amalu laisa da in wannan almuhaffafa mina as me ma'ana al-mukhaffafa min al-thaqil asalin ta inna ce sai aka dan rage shaddar sai ta zama sukun kadai domin a bambance ita wannan sai a sanya lamun a khabar ɗinta isa ta ce in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yuqabbilu sai aka ce la idan kira lamul fariqa lamun al fariqa tufarriqu baina la bayna in allati ta'malu amalan laysa wa in al mukhaffafa min as-saqil mana lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance la yuqabbilu ba'dha azwajihi yana sumbantar wasu daga cikin iyalansa wa huwa sa'imun yana azumi thumma dhahikat sannan sai Aisha radiyallahu anha sai ce dariya sai waɗanda ta ba amsa suka fahimci ci kenan ita yake nufi tunda ta ce in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yuqabbilu ba'da azwajihi wasu daga cikin iyalansa yana sumbantar su ko lura ke ko murmushi da ta yi sai ya alamta kenan yana sumbantar ta radiyallahu ta'ala anha wannan hadisi bukhari da muslim duk sun rawaito shi abu dauda da nasai da ahmad duk sun rawaito wannan hadisi cewar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kasance yana sumbantar sashen iyalinsa yana azumi haka na hadisin da muka kammala hadisin farko muslim ya rawaito shi haka nan imam يا ya rawaito قال وحدثني أم مالك أن يحيى بن سعيد أن آتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنها كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها قال وحدثني أم مالك أن يحيى بن سعيد دق يحيى ابن سعيد يحيى ابن سعيد يا رسول الله أربعين an atika ta bin ta zaid bin amr bin nufai lalle atika lalle atika ibnata zaid atika iyar zaidu zaidu dan amru amru dan nufai wacce take ita ce ata umar bin khattab mai dakin umar ibn khattab ita ce atika mai dakin umar ibn khattab kana tuqabbilu ra'sa rasulillahi ra'sa kana tuqabbilu rasa umar bin khattab ta kasance tana sumbantar kan mai gidanta umar ibn khattab wa huwa sa'imun a lokacin shi umar din yana azumi falayan haha bai hanata baya hanata tana sumbanta kansa kuma baya hanata kun ga zuwan muwatta ko da ya kawo ayyuka na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kawo annabi sallama yana yi ta bangaren ummu salama ya kawo ta bangaren aisha radiyallahu anhu ma ajma'in sai kuma ya kawo ta bangaren sahabbai ya kawo umar ibn khattab ɗaya daga cikin tasiri na muwatta kenan zai hada maka hadisai marfu'ai da kuma ayyukan sahabbai da tabi'ai domin ka san wannan hukuncin da aka ambata ba an soke shi bane hukunci ne ana yi kuma kai tsaye zai tabbatar maka daga magabata hisa sai koro hadisai marfu'ai sai ya koro su da ayyuka na sahabbai da tabi'ai qala wa haddathani an malikin an abi nadar maula umar bin ubaidillah أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند رسول عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الرح... وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم فقالت له عائشة ما يمنعك أن تدعو أن تدنو من أهلك فتقبلها, فتقبلها وتلاعبها وقال أو أقبل أقبلها وأنا صائم قالت نعم قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر ذاك أبي النضر شي أبي النضر إنن شي مولى عمر بن عبيد الله أنت تنباوني عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته للي عائشة طير طير طلحة عائشة diyar talha ma'ana ba aisha diyar abubakar siddiq ba anna aisha ta lalle aisha binta talhata diyar talha akhbaratuhu ta ma abun nazar bayani ta bashi bayani annaha ita aisha wannan da muke magana binta talha kanat inda aisha ta zojin nabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance a wurin aisha mai ɗakin manzan allah sallallahu alaihi wasallam yanzu a kisar akwai aisha guda nawa kenan guda biyu akwai aisha bintu talha akwai aisha bintu abubakar siddiq zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala alaiha zawjuha hunali sai mai ɗakin ita mijin ita aisha bintu talha sai ya dawo fadakhala alaiha sai ya zo wurinta hunalik a wannan wurin ita aisha din tana wurin aisha ita mai ɗakin shi kenan aisha tana wurin aisha mai ɗakin manzan allah sallallahu alaihi wasallama mai ɗakin nata kuwa wa huwa abdullahi bin abdurrahman shine abdullahi dan abdurrahman abdurrahman dan abubakar siddiq <clears throat> kun gane ko abdullahi dan abdurrahman abdurrahman dan abubakar kenan da abdurrahman da aisha matsayinsu ɗaya a wurin abubakar duk 'ya'yan shi ne kenan abdullahi wannan ɗaya ke wurin aisha lura da ke ko ɗaya ke wurin aisha ku lura ɗanta daban ɗaya ke a wurinta daban dan karkace to da shi ne ake mata alkunya hadisi na biyar aka ce an ummil mu'minina ummi abdullah وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم ينا عزم فقالت له عائشة سي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بامي لكن سبسيتة شيء ما يمنعك me ya hana ka ko me zai hana ka an ta dunuwa min ahalik ka zo kusa da iyalinka wa aisha bintu talha ya zo kusa da iyalinsa fatu qabbilaha ka sumbance ta wato la'ibu ha kai wasa da ita faƙal sai ce uƙabiluha wa ana sha'im in sumbance ta ina azumi ƙalat sai aisha radiyallahu ana ta ce na'am ƙwarai kuwa me aibu a ciki Ina fata mun fahimci wannan da ke qalawa da sani an malikin an zaid bin aslam anna aba hurairata radiyallahu anhu wa sa'ad bin abi waqqas kana yurakhisani fil qublati lisaim qala hadathani am malik an zaid ibn aslam an zaid ibn aslam an abu huraira lalle abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad-dawsi al-yamani ya rasu shekara ta hamsin da 57 bayan hijira addausi sunan ƙabilarsu al-yamani sunan ƙasarsu shi mutumin yaman ne mutumin ƙasar yaman ne ya zo madina wurin manzan allah sallallahu alaihi wasallama sai ka ce mai ai allah bai gari yana can wurin hunai wajen ta'if a sai kama hanya ya tafi shi bai musulunta hannun kowa ba sai hannun ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama shi abu huraira abdurrahman ibn sakharin kenan abdurrahman ibn sakhar ad-dausi mutumin kabilar daus al-yamani mutumin kasar yaman to da ya musulunta wurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama a lokacin kusan shekara ta shida ma bayan hijira kaga shekara ta shida bayan hijira bayan an yi shekara goma sha uku a maka na ba sannan kuma an yi shida a madina nau kenan eh ai da ya ga an tsere mishi da shekara goma sha tara kaku sa an girme shi ko da ya gayo ga waɗanda suka musulunta shekara goma sha tara shi kuma yau ya musulunta kasan tafiya ta yi tafiya da ya yi sai tare gaban manzara salama gaba daya shi ba inda yake zuwa gaba daya kawai in ma ya bada sallah yana nan in manzo Allah ya yi baki yana nan in manzo Allah ya fita yana nan in manzo Allah ya dawo yana nan to shi yadda ya tare kenan gaba daya shekara hudun nan da suka rage anan salam ya koma ga Allah sai ya yi su a gaban manzo salam gaba daya numfashin manzo salam ya kai sama yana nan ya sauko yana nan ya yi baki yana nan baki sun tafi yana nan to kaga a shekara hudun nan da i lazama mulazama ta asali ta dahir dubin da abu huraira abdurrahman ibn sakharin ya samu karatu mai dimbin yawa yana cikin sahabbai da ake rubutawa waɗanda suka fi kowa hadisi kuna jina da ke ko saboda abubuwa kamar haka abu na farko shekara hudun ƙarshe ba shekara hudun farko ba ba shekara hudun farko ba kaga shekara hudun ƙarshe kullum abubuwan da suka faru a ƙarshe da su ne ake tabbatar da hukunci kuma yanci magana ta da ke ko abubuwan da anan sallama ya yi kuma ya yi su a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa ko kuma ya yi su waɗanda ya yi a ƙarshen rayuwarsa ba su sha bamban da wanda ya yi a farkon mun ce rayuwa farkon manzanci ba su cika rubutu su ne ake dawwanawa to idan annabi sallama yi kaza a shekara kaza ya yi kaza ya yi kaza amma a ƙarshen rayuwarsa ya yi waɗansu abubuwan da suka saba ma waɗancan to ba a rubuta waɗancan ɗin ma asalan ina fata mun fahimci wannan mutum ko da karatun ka mai zurfi ya kai ga waɗancan ka gano cewar ana sallama a shekara ta kaza ya yi kaza ya yi kaza sai kuma a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa ka karanta ya yi wasu abubuwan da suke saɓanin waɗancan to waɗannan da ya yi a ƙarshen rayuwarsa sun share waɗancan ina fatan kun bai tona da ke ko shi yasa kake ganin malik ibn anas idan ya kawo batutuwa na abin da ya shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya biyo shi da ayyukan sahabbai domin ka fahimci wannan abin da ya kawo har an salama ya koma ga Allah ana aiki da shi sahabbai ma sun dora akan aiki da shi ina fatan kun fahimci wannan da kyau to Abdurrahman ibn Sakharin kira Abu Huraira sai tare a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya rayuwarsa gaba ɗaya rayuwarsa haka irin wani lokaci na babu haka ya zauna ba bane ga har lokacin da ya zama gwamna a kufa ya ɗauko mayani irin wannan hankacin ɗin nan yana share zufa da shi sai ya fashe da kuka ya ce abu hurera ne yau yake da abin da zai share fuska da shi an sami an sami arziki ya ce abu huraira ke da wannan ya tuna wannan fani imani ga Allah ta'ala ya ce bunna da eh, tusalun na yoma izin anin na'im <clears throat> to idan za a tambaye ka akan ni'ima ta kamallaki mayani da zaka share zuffa ko kura tana tafiya za ka ɗauko mayani ka rufe hancinka dan ba din ka rufe ba da ta shiga maka baki ko ka ta maka hanci za a tambaye ka akan wannan ni'imar ka ga ni'ima kuma ta ruwan sanyi fa ka dawo cikin zafi a biyu kuma ka ruwan sanyi ka sha kaga ba karamin ni'ima ba ce yi hmm? eh, shekara ɗaya suka rasu da abu huraira da na aisha shekara ɗaya suka rasu to ku lura da kyau wannan abu huraira ɗin na fashi da kuma magabta suka tasa shi a gaba suke ta tsine mashi yan shi'a kenan suke ta tsine mashi wai shekara hudu wai a shekara hudu ne yi wannan karatun su da yake dama sun sun raba gari da karatu in bai wannan da kyau ko sun raba gari da karatu in ba ka ba yanzu digiri ma shekara nuna ne gaba daya ɗungurin goma eh shekara hudu master shekara nawa shekara biyu phd shekara uku kenan digirin ne ma shine ma mai shekara hudu ma gaba daya kuma ka lura da kyau ka lura da kyau ka lura da kyau akwai bambanci na kusa ko na tsakiya ko na nesa tsakanin wanda ya tsaya a secondary da wanda yi digiri bambancin na kusa ne ko na tsakiya ko na nesa na nesa ne nesa ne sosai za ga karatun shekara hudu nan ba karamin karatu ba ne karatun shekara hudu ba karamin karatu abu huraira yana da matsayi a musulunci kulwar da ke ko saboda haka al'ummar musulmai da baki guda suke tabbatar mashi da wannan matsayi da kuma irin gwagwarma da ya yi da kuma irin hadisai da ya taskance ma addinin musulunci anna abu huraira lalle abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad-dawsi wa sa'ad ibn abi waqqas da sa'ad ibn abi waqqas sa'ad yana cikin al-asharatu mubashsharuna bil janna al almubashsharuna karka ce almubashshiruna shin mai ruwa din ana mata fataha ne shinun din fataha take da shi almubashsharuna al'asharatu almubashsharuna ba al'asharatu almubashshiruna ba in ka ce al'asharatu almubashshiruna mutane goma da suka yi bishara in ka ce al'asharatu almubashsharuna mutane goma da aka yi musu bishara to wace shi a ciki suka yi ne ko aka yi musu to da aka yi musu ne ya zama al'asharatu al-mubasharuna bil mutane goma da aka yi musu bishara da aljanna sa'id ibn abi waqqas yana cikin su shine sa'id wa sa'ad wa ibn auf wa talhat wa amir fayr wa zubair al-mumaddah ibn abi waqqas yana cikin mujabud da'awa yana cikin mujabud da'awa wanda yake amsa addu'o'in su wata mata ta yi mishi runtan gona fili guda ta ce ai nata ne ta mai runto kenan aka yi aka yi ta ce ta wannan filin nata ne aka yi aka yi ta ce ta tafa wannan filin nata ne kaga kenan tana da awar ya zalunce ta ya ce ya Allah in har go in har in har shi ce ta yi mashi runtanta ta yi mashi ƙaharinta ya Allah ka makantar da ita ka makantar da ita a gonar muka kashe ta a gonar a gonar ta makance ta fada rijiya mutum da gonar shi kuma ka zo ka ce mai ka sha ta filin nan ka ce wannan naka ne ana zaune lafiya in ya da magana a ce mala ke kuma mala gana cikin rufin wa na, bil janna cikin mujabud da'awa manya-manyan sahabbai ne hadisin ya kunsa anna abu Horera, lalle abu huraira abdurrahman ibn sakarin Addausi, wa sa'ad ibn abi waqqas da sa'ad ibn abi waqqas nau kenan kana su biyun sun kasance yurakhisani suna yin sassauci suna yin sassauci fil qubulati dangane da sumbanta lissa'imi ga mai azumi suna yi wa mai azumi sassaucin ya sumbanci iyalinsa mai ci magana ta da ke ko kun ga yanzu mun sami matashiyar babi din matashiyar babi din babu ma da a fi rukhsa yanzu lafazin a rukhsa ya fito a cikin asar na babi din kun zama samu gashi na hadisin Abu Huraira a asar na Abu Huraira da Sa'ad bin Abi Waqqas kana yurakhisani bil qubla to an kun lura da kyau hadisin farko hadisi ne marfu'i kai tsaye dan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala akhbartiha anni af'alu zalik ga bayani ya fito fili baki ba ta labarin cewar ni ina yin haka ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan sai kuma hadisi na biyu hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha ta tabbatar da annabi sallallahu wa sallama yana yi kenan ba wai yana yi ne a wurin wannan matar ban da wannan ba ya ma shahara cikin iyalinsa biyu kenan sai aka kawo mana hadisi na uku cewar umar ibn khattab awwalu amirul mu'minina mai ɗakinsa tana sa tana sumbanta kansa wa huwa sa'im ina fatan mun fahimci wannan da kyau ko bai hana ba ya nuna kenan wannan abu shahararre ne ma'aurin sahabbai ba sa ganin shi da da wani abu haka sai abdullahi ibn abdurrahman daga cikin tabi'ai kenan daga cikin tabi'ai kenan da aisha radiyallahu anha ta ce tun da ya dawo ya sumbanci iyalinsa mana ya dawo daga tafiya ce ya sumbanci ta yana azumi ce to mai hana me harama a ciki ina fatan kun fahimci magana ta da kyau sai kuma ga maganar Abu Hurairah Abdurrahman ibn sakari a dausi da Sa'ad ibn Abi Waqqas duk sun tabbatar da halacci an halatta wa mutum mai azumi ya sumbanci iyalinsa قال babu ما جاء في التشديد في القبلة للصائم باب babi da ya zo zai yi bayani fitashididi akan tsanantawa da aka yi an kausasa magana sosai filƙubulati nan gane da sumbanta lissa'imi ga azumi kun ga wancan fi wannan kuma fitashididi قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبيد الله بن يحيى الليثي حدثني يحيى عن مالك yahya ibn yahya al-laythi al-masmudi ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas annahu lalle shi malik ibn anas balaghahu bayani ya zo masa anna aisha ta zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam lalle aisha mai ɗakin manzan allah sallallahu alaihi wasallama kanat ta kasance idza zakarat idan ta ba da bayani ta faɗi cewar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa in taba da cewa lalle manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana sumbanta iyalinsa a lokacin yana azumi inda ta faɗi haka ta Kulu kuma tana karawa da cewa wa ayyukum amlaku li nafsihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to waye a cikin ku ya kai manzon Allah mallakar kansa Man fahimci wannan da ke ku kenan wa ayyukum amlaku li nafsihi min rasulillah to waye a cikin ku ya kai manzo Allah sallallahu ta'ala sallama mallakar kansa ta yadda sha'awarsa ba za ta motsa ba wani hadisi bukhari ya rawaito shi wannan asar kenan na aisha radiyallahu ta'ala anha bukhari da muslim da abu dauda da ibnu maja da ahmad duk sun rawaito shi قال يحيى قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير لم أرى lam aral qublata li sa'imi tad'u ila khair qala yahya yahya ce. qala malik malik ibn anas ce. qala hisham bin urwa hisham ibn urwa ce. qala urwa ibn zubair urwa ibn zubair ce lam aral qubla ban taba ganin sumbanta ba li sa'imi ga mai azumi mai azumi ya sumbanci mai ɗakinsa ko mata ta sumbanci mijinta suna azumi ban taba ganin wannan sumbantar ba ta dau ila khair tana tana karshenta tana zuwa da alheri ba na ganin karshenta yana zuwa da alheri ba na ganin wannan yana janyo alheri shine lam aral qublata li sa'imi tadawi ila khair ba na ganin tana janyo wani alheri kun ga babu ma ja fi tashdidi kun ga babu ma ja'a fi tashdidi fil qublati lisai yace baya ganin qubla sumbanta tana tadawu ila khair tana janyo alheri kenan me take janyowa sharri take janyo to ina son mu lura da kyau haka zaka hada babi din shi yasa kaga tartibin Malik ibn Anas bayan da ya kawo wancan babi din babi na biyar sai kuma ya koyo shi da babi na shida babu ma ja fi rukhsati fil qublati lisa'i da ya kawo shi sai kuma ya biyo shi da babu ma za a fi da fil qublati lisa'im duk sai ya biyo shi da maganganun sahabbai da tabi'ai Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cikin waɗanda suka fito a wancan babi ɗin sosai da sosai sannan kuma haga abin da ta faɗa ina fata mun fahimci wannan da kyau kowa ya san kowa ya san kansa kuma ya san iyalinsa to idan tabbas ya san wannan ba zai janyo mashi alkhairi ba ya haƙura ɗungurungun ko da ya san zai mallaki kansa ya san iyalinsa ba za ta mallaki kanta ba to ya haƙura ina fata mun fahimci wannan da ke ko wani bai da safe in ya fita gida bai dawowa sai bayan sai kusa da shan ruwa ya fi mai sauki domin yana ganin zaman shi a gidan fitina ne ina fatan kun fahimci wannan da ke ko zaman shi a gidan yana ganin fitina ne to ya tafarkarsa in ya je sai an kusa sai shan ruwa ya sai ya dawo gida shi kenan ya fi sauki mun fahimci wannan da ke ko ɗaya kenan sannan mu dinga gane nusus na shari'a da dalalat ɗin nusus ɗin akwai wani malami daga cikin malaman nan Najeriya hafizahullah na ji ya tsanata magana sosai kan cewar fitar maniyi baya kare alwala baya fitar maniyi baya kare azumi ya tsananta magana sosai dalilin da ya kawo shine dalilin aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce manzo Allah sallallahu ta'ala sallama kanu yuqabbilu ba'd azwajihi wa huwa sa'im ya kasance yana sumbanta iyalinsa yana azumi ina fatan kun fahimci wannan da kyau wannan hadisi akan shi ya kawo ya dauki kusan sama da minti 25 yana magana akan fitar mani ba kare azumi ice ga hadisi na na na isha radiyallahu anha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbanta iyalinsa to yanzu nan al ne fi dalil ko al fil madlul shi dalilin da ya kawo dalili ne akan matsalar a'a dalilin da ya kawo na annabi sallallahu alaihi wasallam yana sumbanta iyalinsa to ba dalili ne akan matsalar ba mai ce matsalar fitar mani yana karya azumi ko mai karya azumi ma shi bane saboda me saboda abubuwa kamar haka a wannan riwayar aisha ta ce wa ayyuk amlaku li nafsi min rasulillah a cikin kuwa ya kai manzon Allah mallaka kansa ya zama da shi ke juya sha'awarsa ba sha'awarsa ce take juya shi ba Wani fa kallo kawai zai yi sai ga ya fara makirketa shikenan yayi yayi insani ina fata mun fahimci wannan da kyau a wani hadisi aisha radiyallahu anha ta ce wa ayyukum amlaku li irbihi min rasulillah waye a cikin ku ya kai manzon sallallahu mallakar gabansa ba to kenan dama manaqul hukum din shine mallaka mutum ya san zai iya mallaka kansa ko zai mallaki ya san iyalinsa za ta mallaki kanta to wannan shine abin da aka ce ya halatta wannan shine ya halatta amma wanda ya san ba haka ba shi ba ma banta ba a taba shi ko ya taba to azumin ya riga ya huce to shi na kaga wannan baya cikin lissafi kun fahimci magana ta da kyau to amma za ga wannan malami hafifahullah ya fahimci abin akan kuskure saboda me ya fahimci kan kuskure domin hadisan kaf ba su magana cewa anan salam ya fitar da mani ba ba su magana aisha ta fitar da mani ba cewar to ko ya za a yi a ce ba a fitar da mani ba wannan kuma wani abu ne da aka kutsa ma hadisi din da hadisin bai ɗauka ba kullum da ke ku wani abu ne da za a kutsa ma hadisan hadisin kuma bai dauka ba dalilin bai dauka ba to sauraka sai mu kiyaye kafa hujja da waɗannan hadisai akan cewar fitar mani baya kare alwala kuskure ne sai ta cewa azumi a alwala cewar fitar mani baya kare azumi a kafa hujja da waɗannan hadisai da muka ambata ka cire batar ɗin mana kafa hujja da waɗannan hadisai a kan cewar fatar maniyi baya karya azumi kuskure ne ina fatan kuma ya ci magana ta da ke ko saboda me saboda gaba ɗaya hadisan ba su faɗi cewar mani ya fita ba batun sun ba ake yi sumbanta kuma daban fatar maniyi daban ina fatan kuma ya ci wannan da kyau sumbanta daban fatar maniyi daban saboda haka sai mai hatara sai mai kiyaye قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشباب na fatan kuma mai magana ta da kun ji karatun kenan balle har yanzu ake wai a dinga ganin ai ci gaba ne a karatu ma ka ce fitar mani baya karya azumi sai a ga shi ne wai karatu da ake yayi yanzu amma cewar karatu fitar maniyi yana kare azumi na wani tsohon karatu ne na da na iyaye da kakanni a nan garin an faɗi wannan magana a nan garin an faɗi wannan magana wai yanzu karatun da ake tafiya a kansa shine fitar mani ba ya kare alwala ka ji fa ba ya kare azumi ka ji fa za a sa wa mutane azumin su cikin garari rukuni daga cikin rukunin addinin musulunci a sa maka shi cikin garari rukuni daga cikin rukunin addinin musulunci ɗin gurungun a sa shi cikin garari wa ya fitar mani baya kare azumi sau da haka kawai mutum da shi da iyalansa za su yi duk abin da za su iya yi inda ba saduwa suka yi ba amlaku a cikin kuwa ya kai manzan Allah mallakar kansa ma'ana mallakar sha'awarsa shi ya sumbanci iyalinsa yana da control ɗin sha'awarsa ba za ta ja shi ya huce iya inda ya tsaya ba to a cikin kuwa ke da irin wannan oh kun bayyace magana ya ce shi malamin bai ga wannan sentence ɗin bane wa amlaku sai ya tsaya kan a'a wato abin akwai zuhul da sahau sai ga gaba ɗaya bai gan shi ba ko kuma nuskar da ita gida ko kuma littafin da ya murata a kan shi iya can ya tsaya kun bayyace wannan da ke ko zai zama iya nuskar ko iya can ya tsaya iya abin na kabilu yuqabilu huwa sa'ib wa huwa watakila ya tsaya an kai gargara fa wa yana cikin suna a azumi ka manci iyalinka kaji fa wai suna ne daga cikin sunnonin azumi mutum ya manci iyalinsa haka wani ya faɗa ya ce suna ne saki mutum dai a rayuwar shi ko da ɗaya ne dai ya yi a ga so yake aure matar ta ga kenan ka wato wato duk abin da yake janyo ire-iren waɗannan abubuwa shine yadda mutane suke shiga ilimi ta taga ba ta kofa ba kun fahimci magana suke shiga ilimin ne kai tsaye da karan kansu sun kai matsayin da za su karanta su gane su fahimta sai su ɗauki ilimin direct daga su sai littafi kai tsaye shine duk abubuwan da ke janyo waɗannan abubuwa ɗin kuma shabab su dinga jin daɗin ire-iren waɗannan fatoyi suke ganin ma wannan shine malami to shi ko shabab shi a kana ganin yau aka cire mutuwa a ciki za ka ga wani ya ragu a ciki duk samarin da suka taru a shi'a a ce an cire mutuwa a cikin shi'a shi kenan an gama da shi'a an gama da samari gaba ɗaya gobe ba za ka kowa a cikinta ba kuma bai ci magana ta da ke to shi shi su shabab dai Allah ta'ala ya sauke alawa da sani an malikin suna gaskiya makiyayi mu bai ma karatu haƙƙinsa mutum ya hattara ya hattara sosai da sosai shaharar malami daban ina fatan kun fahimci wannan da ke ko shaharar malami daban zurfin karatun malami duk daban amma cewar kuma zai kuskure akan kaza daban masa'il ne gashi na muna karantawa a ce a cikin sahabbai sahabi kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya faɗi saɓani na sahabbai kuma a faɗi maganar sai dai a ce ya faɗi kaza mun ba aiki da ita ina fata mun fahimci wannan da kyau amma wa aka roito cikin sahabbai cewar ya sumbanci iyalinsa ya fitar da maniyi ko iyalin ta fitar da maniyi kuma sun ci gaba da azumi batun sun ba daban sun banta daban batun kuma maniyi ya fita daban muna magana ne fitar maniyi yana karya azumi saboda me saboda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya ce asawmu li wa ana ajzi bihi yadda ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajali annabi sallallahu ya ce Allah madaukin sarki ya ce azumi na wani ni zan sa kanka da shi saboda mai azumi ya da'u ta'amahu yana barin sa bai ci wa sharabahu yana barin abin sa bai sha wa shahawatahu yana barin sha'awarsa bai fitar da ita min ajali saboda ni saboda haka zan sakan ka mishi wa shahawatahu da sha'awarsa fitar mani yana cikin sha'awa ko mai ciki idan fitar mani me yake gaba da fitar mani ma a sha'awa sai dai jima'i dan kai dungurungun amma in ba haka ba me ke gaban fitar mani a sha'awa fitar mani in dai a sha'awa ne mutum ya ji sha'awa fitar mani me ya kai shi jin sha'awa saboda haka fitar mani yana kare a wannan idan fitar mani bai kare sha'awa bai kare azumi ba kenan fitar mani ba sha'awa bane me yasa aka ce fitsari bai kare sha'awa sha'awa ne fitar fitar fitar mani ba sha'awa ba ne bayan gari sha'awa ne zubar da yau sha'awa ne ai kaga duk ba sha'awa ba ne to kenan yanzu idan mutum ya fitar ba da maniyi ya bar sha'awarsa bai bar sha'awarsa ba sha'awarsa ta yi hukunci a kansa saboda ka sai mu kiyaye sumbanta daban mani yana fita daban kun lura da ke ko aisha radiyallahu anha ta ce wa ayyukum amlaku li nafsihi min rasulillah a cikin kuwa ya kai manzan Allah mallaka kansa shi yasa kowa sai taka tsantsan ya san kansa ya san iyalinsa kuma irin auratayya nan da ake yi gobe azumi ko jibi azumi har su ma suna da nasu matsalolin kan waɗannan abubuwa din قال وحدثني عن مالك عن زيد بن bin عن عطاء بن يسار ان na الله بن عباس للي عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم an tambaye shi dangane da hukuncin sumbanta ga mai azumi ya halatta mai azumi ya sumbanci iyalinsa ko bai halatta ba aka tambaye abdullahi bin abbas fa'ar khasa fi hali sheikh sai abdullahi bin abbas ya ba da sassauci ga dattijo wanda shekaru suka ja su ya halatta wa kare hali shabab ya kyamaci hakan ga samari sababbin auren nan ku kyale wannan ku kyale sha'awa ba abin nan sumbanta bai zuwa da alkhairi li shabab shabab ake cewa ba shabab ba sai ka ji suna cewa shabab ba a cewa shabab shabab ake cewa shabab babu shadda a ciki shabab samari kenan ko jam'u shab jam'u shab قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم قال وحدثني عن مالك يتي مالك ابن أنس يا كرنت الدني ونا عن نافع دقا مال من سنافع مولى بن عمر يا رسي كرا تدليل شا تقد شا بقي بين هجرة أن عبد الله بن عمر للي عبد الله بن عمر يا رسي شكرا تسبع عند أكو بين هجرة kana ya kasance abdullahi ibn umar ya kasance yanha yana hana anil qubla yana hana sumbanta mai azumi ya sumbanci matarsa ko mata ta sumbanci mijinta abdullahi ibn umar yana hana haka din wal mubashara da rungume meniya ya rungume ta ko ta rungume shi lissa'imi muddin ana azumi abdullahi ibn umar rungurungun ma hanawa yake kun da ke ko abdullahi bin abbasin ya ce a in ga dattijai ne wannan da sauki amma idan ga ɗanyen jini ne wannan a'a ina fatan kuma ya ci wannan da kyau a urwa ibn zubair ya ce lam'ar al-qubla li ta tadaw ila khair aisha radiyallahu ta'ala ana ta ce wa ayyukum amlaku li nafsihi min rasulillah to kun ga yadda malik ibn anas ya ce babu ma ja'a fi tashdidi fil qublati li in kai magana sai a ce ai maliki ya ka faɗa to yanzu me malikiyar ana aisha radiyallahu anha kun fahimci magana ta da kyau aisha ce malikiyar ko abdullahi abin nan urwa ibn zubair ko abdullahi ibn abbas ko abdullahi ibn umar waɗanne ne malikiyar a ciki da ka yan uwa mu ba a hankali mu bi karatu a hankali ka natsu ka bi karatu a yadda yake gaskiya akwai nau'i na garari a cewa mutum fitar maniyi ya kare azumi wannan akwai nau'i na garari a ciki za ka sanya wa mutane azuminsu cikin garari Allah ta'ala ya tsare mu baki daya Allah ta'ala ya tsare mu baki daya sanin ni ban ma ga dalilin ma akan cewar fitar mani bai kare azumi ba batun kubula daban batun fitar maniyi kuma daban a ɗaukin maganar ƙubula a ɗora ta akan fitar mani bai kai azumi matsala ce da ba su da alaƙa da tona a kan wani tunda mani zai iya fita ko ba ta ƙubula ba kullum da kyau kuma za a yi ƙubula mani bai fita ba duk dai masu to amma dai kowa ya san ƙubula da mubashara hanyoyi ne masu ƙarfin gaske na fitar da mani na fitar mani hisa ya ga sahabbai irin su abdullahi bin umar su abdullahi bin abbasin su cikin tabi'ai cikin urwa ibn zubair aisha ta ce wa ayyukum amlaku li nafsi min rasulillah domin ta san abin azimin ne Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya datar da mu Allah ta'ala ya mana muwafaqa baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk